Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo Kumasi za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ana ci gaba da kira kurku a fadin najeriya cikin kwanciyar hankali in banda wasu 'yan wurare kalilan da al'amarin ya kasance kamar haka akwai party agent ɗin da ya yi yunkurin ya buge fiye mu da katako har ya ɗauko katako zai buge sai aka ɗan tabarallah ibrahim daidai wannan lokaci da muke shirin gabatar muku da wannan shiri ana ƙara awa ɗaya gaba a nan amurka a daidai wannan lokaci masu mu assalamu alaikum mahmud lalo ne da muhammad hafiz baballe da ibrahim kalmar garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan hatsi na ranar lahadi goma ga watan maris ranar da ake ci gaba da dakon sakamakon zaɓukan gwamnonin jihohi da sauransu kamar yadda aka ji To bayan labaran duniya za a ci gaba da jin rahotannin wato rahotanni masu nasaba da kira kurkun zaɓen matakan jihohi da aka yi jiya a faɗin Najeriya. kamar yadda muka ce ba za mu iya gabatar muku da duk wani shirin da bai da nasaba da zaben ba saboda mu wadata ku da rahotannin zaben yanzu dai ga muhammad hafiz baballe da cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum rahotanni jama'a assalamu alaikum Rahotanni daga Najeriya na cewa ana can ana kidayar kuri'u bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Masu kaɗa ƙuri'a a Najeriya sun jefa kuri'un nasu a zaben gwamnonin 29 daga cikin jihohi 36 a jiya Asabar. A wannan ƙasa da tafi girma abin tafarkin mulkin dimokuraɗiyya a nahiyar Afirka, yayin da rahotanni ke cewa an tura ɗumbin dakaru zuwa wasu yankuna sannan an samu hare-hare kan kayayyakin zaɓe. Zaben gwamnonin wanda aka yi shi tare da na 'yan majalisun jihohi na zuwa ne makonni biyu bayan na shugaban ƙasa da aka yi wanda shugaba mai ci Muhammadu Buhari ya samu wa'adi na biyu. Tun da farko an yi hasashen cewa wannan zaɓe zai kasance mai zafi a wasu sassan ƙasar yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke ƙoƙarin samun rinjaye a jihohin waɗanda wasunsu suke da kasafin kuɗi da ya fi na wasu ƙasashen afirka a jihar ribas da ke fama da tashe-tashen hankula jihar da ke kudancin najeriya rahotanni sun ce an jibge dakaru da dama hukumomin cikin gida sun tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na associated press cewa an kona wasu kayayyakin zaɓe a jihar benue da ke tsakiyar arewacin najeriya da kuma jihar ebonyi da ke kudanci hukuncin bazata na ƙasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alkalin wata kotun tarayya yankewa paul manafort na ci gaba da shan suka daga wasu bangarorin al'ummar amurka waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin na rainin hankali hukuncin ya farfado da wata daɗaɗɗiyar muhawara da aka jima ana yi kan yadda launin fata ko matsayi ke tasiri a fannin shari'ar amurka a ranar alhamis da ta gabata alkali ts ellis na wata kotun gunduma ya yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 ga manafort watanni bayan da aka samu tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na trump da laifin kaucewa biyan haraji da damfara kan wasu kudade da ya samu a lokacin yana yi wa wasu 'yan siyasar ƙasar ukraine aiki wasu na ganin alkalin ya nuna matukar sassauci a hukuncin wanda masu shigar da kara da farko suka nemi a yanke mai shekaru sha tara da rabi ko kuma ashirin da biyar kamar yadda dokar yanke hukunci ta tarayya ta tanada amma alkalin ya ce shekarun sun yi tsauri da yawa Masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi aron gama da jami'an tsaro a jiya Asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a Caracas babban birnin Venezuela. Masu zanga-zangar sun huce fushi ne kan katsewar wutar lantarki da aka samu a kasar da matsin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar kasar. a lokacin da magoya bayan madugun 'yan adawar kasar juan guido suka yi dandazo a dandalin da ake kira abinida victoria sun yi ta ife-ife ga jami'an tsaro inda suke ta kiransu da lakabin masu kisa yayin da suka yi ta turereniya da su a ɗaya bangaren kuma shugaba nicolas maduro ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar kishi ta da ta 'yan adawan da kuma kalubalantar yadda amurka ke nuna isa kan ƙasar ta venezuela mai arzikin mai wacce amurka ta ba wa takunkumin kare tattalin arziki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwanaki kaɗan bayan da india da pakistan suka sassauta faɗan da suke a tsakaninsu hukumomi a new delhi sun sake kira ga takwarorin aikinsu na islamabad da su ɗauki kwararan matakai akan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a yankinsu kiran na zuwa ne bayan da india ta nuna shakku kan irin matakan da pakistan ke ɗauka na yaki da ƙungiyoyin pakistan dai ta ce a wannan makon kadai ta tsare mambobin kungiyoyi da aka haramta da dama ciki har da wasu 'yan uwan shugaban kungiyar jayesh muhammad waɗanda india take zargi da kai wani mummunan hari da ya halaka mutane da dama a yankin kashmir na bangaren india a watan da ya gabata hukumomi sun ce da dama daga cikin manyan makarantu da cibiyoyi da ke karkashin kungiyar sun koma hannun gwamnatin ta pakistan sai dai ga dukkan alamu waɗannan matakai ba su gamsar da india ba Wasu mahara ɗauke da makamai sun farma wata cibiyar kula da masu ɗauke da cutar Ebola ƙasar Congo, ƙasa da mako guda bayan da aka sake buɗe cibiyar sanadiyar wani hari na daban da aka kai a baya. Harin wanda aka kai da sanyin safiyar jiya Asabar a garin da ake kira Butimbo yayi sanadiyar mutuwar 'yan sanda ɗaya. To Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu shiga kiraye-kirayen wakilanmu don aji bayanai kai tsaye bari mu kaɗa shiyar Sokoto mu ƙara jin yadda ta kaya a zaben na jiya Murtala Faru Sanyin na gare ka. saɓanin mafi akasarin jihohin arewacin najeriya a jihar sokoto an sami fitowar jama'a sosai a rumfunan zaɓe inda a wasu guraren ma adadin masu zaɓen zarta na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar makonni biyu da suka gabata wannan ya sa duk da yake an soma zaɓen cikin lokaci to amma wasu rumfunan zaɓe ba su rufe ba har ya zuwa karfe biyar na yamma a iya cewa dai zaɓen ya gudana salon alon a mafi yawan rumfuna to amma kuma an sami hatsaniya da rigingimu a wasu sakamakon zafafar fafatawa tsakanin manyan 'yan takara biyu na jam'iyyun apc da pdp kamar a rumfar zaɓe ta da bage da ke mazaɓar fajaldu a ƙaramar hukumar mulki ta dange shuni ni muhammadu maɗa a sunana sai an mun kusa kai ga layi abi a yamuci abi a hana a yi zaɓen ka san tun da kowa ra'ayin shi yake so kowa so yake za a ce shi a gaba in wanga ga wanga yana so ya yi kokari ya taya nemi inci ne sai shi ko to ya kokari hana ba jami'an tsaro ne babu jami'an tsaro gaskiya Jamila Abi. A rigima an ka kama shi na sa. To sai kuma abin ya tsaya. A wallan. To yanzu menene fatan ki? Wata ta ina roƙon da Allah sa a gaba lahiya. Sunana Muhammad Aminu Dunguza. Ni ne APO1 na Model Primary School da Bagi OO2. E eh, to sun ki bari mu yi zaɓe saboda party agent ɗin su suka kawo muna matsaloli. akwai party agent inda da ya yi yunkurin ya buge fiye ɗinmu da katako har ya ɗauko katako zai buge sai aka ɗan rike. a jihar zamfara dai zaben ya gudana ne tare da karancin fitowar jama'a lamarin da ya sa akasarin rumfunan zaɓe suka rufe tun misalin karfe biyu na rana to sai dai rahotanni sun nuna cewa ba a sami gudanar da zaben ba a wasu yankunan da ke fama da kalubalen tsaro musamman wuraren da al'ummar su suka tarwatse a jihar kebbi ma an soma zaben cikin lokaci aka kuma kammala jefa kuri'a cikin lokaci sakamakon karancin fitowar rayuwar jama'a a zaben murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria siyasa koma da dangina. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu za mu shiga kiraye-kirayen wakilanmu don su faɗa mana halin da ake ciki dangane da batun da ya shafi wato kidaya ƙuri'u. Kuma za mu fara ne da Mahmud Ibrahim Kwari da ke jihar Kano. Mahmud Ɗazu layi ya mana tutsu a shirin safe yanzu kan gashi mun same ka. Eh haka yake eh. yanzu ka amda alhamdulillah. To ya ake ciki? To um, kamar yadda ka sai an yi zaɓuka kuma a yanzu ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe ne. Illa iyaka abin za iya cewa ya ɗan jinkiri idan ka kwatanta da yadda misali a tattara sakamakon zaɓen ya gudana a zaɓukan baya domin ya zuwa wannan lokaci da nake maka magana a wancan zaɓe da aka yi kusan sakamakon kananan hukumomi ya kammalu a kusan dukkanin kananan hukumomi a matakan kananan hukumi kasan wato mataki uku da ake da shi na tattara sakamakon zaben nan kamar yadda ita hukumar zaɓe ta tsara kuma yake a kan ka'idoji da dokokinta na farko cibiyar da aka kaɗa ƙuri'a in an kammala za a tattara kuma a ayyana ko a sanar da sakamakon zaben mhm. daga nan kuma za a tafi cibiya ta mazaɓar kansila wato mataki na biyu kenan inda dukkanin rumfuna da suke ƙarƙashin ita wannan wato mazaɓa za a tattara shi ma a sanar da sakamako kana daga bisani a je wato mataki na karamar hukuma wanda yawancin ƙananan hukumomi a najeriya za ka ga suna da mazaɓin kansiloli da ba su gaza goma ba wasu sha ɗaya wasu sha biyu har ma da masu sha biyar to sai an tattara mazaɓin nan na wato na wannan karamar hukuma a matakin karamar hukuma sannan kuma sai a sanar da sakamako kana a kawo matakin jiha to a zancen da nake da kai har yanzu a jihar kano akwai ƙananan hukumomin da har yanzu ba su kammala zaɓukansu ko kuma a tattara sakamakon zaɓensu ba da haka ita cibiyar tattara sakamakon zaɓen mata ta ofishin kuma zaɓe na matakin jiha ina ga nan gaba wani lokaci a nan gaba za a buɗe ta tukunna. Mm. To kuma sai muka ji a kafafen sada zumunta da wasu rahotanni da ke nuni da cewa an fita ana ta zagaye gari wasu kenan suna munna. Kamar wani ƙarin bayani za ka muna dangane da wannan batu? Eh ka san kamar yadda na gaya maka waɗancan matakai abin da ya zama wannan duk wato duk rumfar da aka faɗi sakamakonta. a bisa al'ada waɗanda suke wannan wurin idan sun ci zaɓe suna yin wato murna ta cewa sun cinye wannan akwatu ko kuma cibiyar zaɓe mm. haka mataki na gaba haka na mataki na gaba to abin da ya jawo har aka wato abin ya karaɗe gari na wannan ƙoƙarin murna ɗin irin waɗannan sakamako ne ta aji a mazaɓa a an ci minti a mazaɓa b ma minti haka dai haka to don haka wannan suke ƙara ƙarfafa gwiwar su 'yan wato 'yan siyasa da musamman magoya baya su ji cewa aikin da a ab and c mun cinye mun san aka tsana a gama tattara sakamako abin da muke gida kawai ita hukumar zaɓe ta abin nan to a ta sanar to amma abin da ya naɗa wato iza wutar wannan murna da take magana shine mm. galibin an ce galibin wato wasu daga cikin ƙananan hukumomi cikin birni da kewaye akwai jam'iyyar siyasar da take ita ce take kan gaba bisa waɗancan alƙalma da ne maka bayani an tattara a waɗancan matakai daban-daban to wannan sai ba su dama suke ganin cewa ya kamata su fara murna to ah, mahmud amma kar ka eh, manta eh. da hakan ta taso kuma ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai ofishi a nan kano ta fitar da sanarwa ta musamman hmm. akan wannan batu tun a garin jiya cewa kar mutane su manta kurumin sanar da sakamakon zaɓe yana hannunta don haka ita ce take da ikon sanar da sakamakon zaɓe hmm. ita kuma ba ta sanar da sakamakon zaɓe sai ta gama tattara dukkanin alkalima na wuraren da aka yi zaɓe sannan sai ta faɗi yadda sakamakon yake don haka abin da ake yi din ya za iya cewa kai tsaye ya saba doka haka ita ma kuma gwamnatin jihar kano ta fitar da makamanciyar wannan sanarwa domin an lura cewa wannan abin yana da ma ya ɗauki wani sabon salo misali hmm. don haka dole ne su komin da abin ya shafa suka jawa jama'a birki. to mahmud akwai wasu rahotanni da ke isowa da ke nuna cewa watakila a ga wani abu na bazata a wannan shiya ta kano shin kana ganin akwai wani abu mai kama da haka wannan zancen da nake maka dai shi ne yake haifar da wannan wato hasashen na ganin abu bazata domin bisa al'ada shi ne idan aka yi zaɓe wato duk jama'iyyar da ta lashe wato kusan ƙananan hukumar da suke da kewaye tana ba wa kanta nasara domin la'akari da yawan jama'ar da suke wannan wurare musamman wasu ƙananan hukumomi da aka fi ayyanawa na dala da gwale da kuma nasarawa wato suna da ɗimbin ƙuri'u don haka kusan tun daga shekara ta dubu biyu da uku da aka yi zaben gwamna mm. da karamar hukumar dala aka ci zaɓe ma'ana sai da aka kawo wato sakamakon karamar hukumar dala rinjayen ya tabbata haka abin ya faru a dubu biyu da Ah, da goma sha ɗaya haka kuma abin ya faru a dubu biyu da goma sha biyar. To irin wannan tarihin shi ne ya sa waɗanda suke ganin kamar ah, bisa su alƙalman da suka tattara don karkamanta akwai kowace jam'iyya tana da abin da suke cewa situation room inda suke tattara sakamakon zaben su ah, kuma suke ilimi alƙalman su da haka abin da suke jira yawanci hukumar da suke faɗa. mahmud saboda lokaci na ce to yaya batun tsaro yake a jihar a yanzu eh, saboda jiya na ga eh, wata sanarwa da hukumar 'yan sanda ta fitar ita ma akan wannan batu eh batun tsaro gaskiya hukumomi sun musamman na tsaro ɗin sun yi kokari musamman wuraren da ake ganin tun a jiya za a iya samun tarzoma sun ɗauraren matakai don shi kansa kwamishinan 'yan sanda da shi ake ran gadi na ziyartar irin waɗannan wurare da ake ganin cewa fitina za ta iya tashi don haka babu shakka sun yi kokari an ɗau matakai kuma abin da ake bin tsoro ɗin da yau kana ba. To daga arewa kuma bari mu je yankin Niger Delta mai fama da rigingimu mu ji halin da ake ciki. Lamido Abubakar kana tare da mu? Ina tare da ku Bala Ibrahim Salinku da aiki. Eh, kai ma sannunka kuma gare ka. To abin da ke faruwa mala zahin a yankin Naje ta mai arzikin mai jihohi kusan hudu a gudanar da wannan zabe na gwamnoni da 'yan majalisun jiha a jiya. Zuwa yanzu a iya cewa ana dakon kammala shi sakamakon zaɓe da aka gudanar a sassa daban-daban na jihar ribar zama da kucin yankin naija Delta baki daya. Sai dai zaɓen na jiya mala Ibrahim ya baya da kula da ta la'akari jama'a ba su da su a lokacin da a gudanar da shi wannan zai a misali abin da ne ganin da ita na shi kamar ba mai wadda aka iya samun kamar misali mutum ɗaya kauta kai da ta a ɗari haka wannan al'amarin na rashin fitowar jama'a masu lura da al'amura suna ganin kamar sakamakon ɗimbin jami'an tsaro na soji da aka zube a sassa daban-daban na jihar Rivers domin tabbatar da an gudanar da zaben lafiya ba tare da wani tashin hankali ba wani al'amari ya saka wato wani ayat tambaya ga zukatan su al'ummar jihar ribas wajen fitowa su wajen zaɓe nan a gefe ɗaya malam ibrahim shine a wannan zaɓe ya bar baya da kura na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da dama duk da jami'an tsaron da aka zuba na soji bisa la'akarin cewar rahotanni sun nuna an kashe mutane guda uku a garin ahoda karamar hukumar ahoda da kuma wani bangare na yankin ogoni can ma an samu tashe-tashe hankula wanda kashe-kashe suka biyo baya gwamnan jihar barista ya su a takaice ya koka cewar uh, gwamnatin tarayya ta zuba sojoji domin a kada ma mutanen jihar hankali kuma a hana su kada kuri'a ita ma bangaren ta jam'iyyar apc uh, ta jihar ta ribas ta ce idan ba a zuba sojoji ba to zaɓe ba zai yiwu ba a jihar ta ribas saboda haka yanzu an saka jami'an tsaro musamman a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke jihar ribas an saka tsaro kwarai da gaske kuma mun waye gari lafiya a jihar ribas abubuwa na tafiya bisa kamar da aka saba. Mm, to Lamida kamar za a iya cewa akwai ko kuma ce wannan karan babu irin dan korafe-korafen nan da ake samu ne na rashin amincewa kan yadda aka gudanar da zaben? akwai wannan akwai wannan matsala Muhammad na rashin na korafe korafe saboda jam'iyyu daban-daban da masu sa ido a zaɓe sun koka akan musamman yadda aka auno su jami'an tsaro na sojojin Najeriya suka zo suka cika jihar Rivers da kuma wata matsala da lura da ita Malam Muhammad ita ce magana amfani da wannan mashin na katrida wasu wurare da na ziyarta gaskiya ba a yi amfani da wannan katin ba sakamakon ah, matsalolin da aka fuskanta ko da yake na yi kokarin tuntubar jami'in hukumar zaɓe na jihar ta dangane da wannan matsalar ya shaida min cewa suna ta ne za su gudanar da wani babban taro a daren jiya yau kuma za su gaya manema labarai inda aka kwana dangane da wannan matsala. to lami ɗaya ya batun a hukumance akwai wata sakamako da aka samu? Eh, zuwa yanzu ah, malam muhammadu ita ce ah, ba a samu sakamako cikakke ba ah, illa na karamar hukuma daya tilo da buguma da aka riga aka kawo a daren jiya ban ci wannan sakamako zuwa yanzu ana ci gaba da dakon sakamako bisa la'akari da ita jihar ribar kasan a kewaye take da ruwayen yankin naje delta kamin a tattara sakamakon ana dan daukar lokaci amma dai yau muna taron za a ci gaba da samun sakamakon a ita hukumar zaɓe ta jihar ribar To mun gode a Lamido Abakar daga yankin Naja Delta da nan ma ake fama da rigingimu amma Allah ya taimaka aka gudanar da zaben kadaran han cikin kwanciyar hankali. To ga daga yankin Naja Delta bari mu je mu kuma yankin kudu maso gabashin Najeriya inda Alphonsus Ikuregwe ke tafa da halin da ake ciki. alfansus me ake ciki? to gaskiya dai ka san malam ibrahim cewa a nan yankin ba yawan fito abin nan kada kuriyu mutanen wajen suke ba kuma haka kuma aka tarar jiya yanzu dai da yake an gama zaben yanzu jira ake a tattaro sakamako daga kananan hukumomi daban-daban a yanzu dai ina owere kuma a inec jira ake a tattaro sakamakon ba ayyana kowanne ba tukunna kuma yawanci dai abubuwan da suka faru a yankin nan dai abubuwan da dai suka shafi fannin tsaro ne kamar a jihar anambra dai an samu kashe-kashe inda rayuka biyu suka salwanta kuma bayanai daga 'yan sanda shi kakakin 'yan sanda malam haruna muhammad na nuna cewa a bangaren obosi da ke karamar hukumar idimilinot north na jihar anambra an samu rikici tsakanin 'yan bangan siyasa wajen karfe biyar na yammacin jiya kuma aka ce garin neman su yi awon gaba ko kuwa su ɗauke su sace akwatin zaɓe ne aka kashe su. kuma su 'yan sanda na nuna cewa wannan rigicin ne tsakaninsu ne aka samu wannan kashe kashe wato mutum biyu jiyan ma an yi awon gaba da wata 'yar abin ma'aikaciyar inec amma kuma daga bisani 'yan sanda su yi gwagwarmaya kuma su yi kokari wajen kwato ta yanzu a inu eh. kuma. a inugu mm. an samu an tarar cewa mutum ɗaya ya mutu garin neman a tarwatsa masu zanga-zanga a kusa da gidan shi ɗan takarar jam'iyyar apc na gwamna wato sanata ayob eze an ce garin neman a tarwatsa masu zanga-zanga ɗin ne shi wani mai sa ido ya rasa ransa eh, menene dalilin yin zanga-zangar uh, alphonsus eh, zanga-zangar ne eh, su masu zanga-zangar yawanci magoyan bayan shi dan takarar jam'iyyar ne kuma shi dama can ba bar shi ya shiga abin nan zaɓin ba sabida sai ranar alhamis ne wai kotu ta bashi wannan izinin shigan zaɓen su kuma suna ganin ba masa adalci ba suna ganin ya kamata shi a bashi dama ya samu ya yi yakin zaɓensa yadda ya kamata don ya samu nasara daga baya hmm. garin wannan ne zanga-zanga ne ana neman a tarwatsa su sai kuma ita ko shi mutumin da aka kashe shi shi wai mai sa ido a zaɓen. Hmm. amma kuma bayanai na nuna cewa shi ma ɗan gari ne wanda shi ya mutu ɗin Allah a mun gode alphonsus daga birnin oweri na jihar imo yanzu haka kuma muna tare da ibrahim abdulaziz daga yola a jihar adamawa can arewa maso gabashin najeriya kenan ibrahim da fatan ka tashi lafiya to a Hadi mahmud a ibrahim kalmar ce da muhammad hafiz barkamu da warhaka da kuma sauran masu sauraro muna nan lafiya a nan a daidai lokacin da ake hada alƙalamin hancin zaben da aka kada mm. daga tsarin da yanzu a rahoton na kan cewa ana gaba da kawo sakamakon zaɓe a dai da aka samu shi ne kamar da aka saba ta san yan jirgin kan haska filin ne inda wasu fitattun mutane suke a wannan karin dan takarar ke gaban kasa na jam'iyyar adawa ta pdp a rumfar da ke fara kuri'arsa a jam'iyyar ce ta yayin da kuma abu mamaki rumfar eh, kofar shiga gidan gwamnati nan kuma jam'iyyar adawa. Eh, Ibrahim ba tare da ka faɗi sakamakon zaben ba gaya mana kamar misali abin da ya shafi yadda jama'a suka fito wannan zaɓe don akwai ƙwarfe-ƙwarfe da dama da ake cewa ba a sami a fitar jama'a ba kamar ya yanayin yake a nan jihar ta Adamawa. eh kamar da a rahoton na bada ma tun jiya mun lura wasu da dama su yin koka kan wannan to sai da mamu wani aka ce da aka samu yanzu da muke zance da kuwa hakan nan dakta fitira ne a yankin shuwa da ke madagali a kasan yau lahadi daidai da lokacin da ake gaba a kawo wannan sakamakon zaɓe na abin da aka samu tasiri cikin majami'a ko da yake muna cewa da mun tsaro sun gargaya zuwa wajen inda tsawon yanzu a da faru eh, tara da kuma da nan ma aka cikin korafi korafi na aka cikin eh, ibrahim kaman layin ka yana dan dishewa ba ma jin ka da kyau sosai eh yawa dan kara daga murya eh yawa kamar da muke magana kan cewa yawa yawa yanzu haka da muke zance da ku a daidai wani lokaci an daki ake kokarin kawo sakamakon zaɓe a yankin madagal da ke kusa da dajin nan ta sambisa kuma mahaifan an takarar babbar jam'iyya ta adawa ta pdp an samu wani akasi a daidai wannan safiya inda wani abu ya tashi a wani cikin kawo yanzu da ba mu san ne menene ba wanda wasu an jima da ya ce karin haske da yake jihar taraba jihar taraba an samu tsorafe-tsorafe na kan cewa yadda ake haɗa alƙalman sakamakon zaɓe na kanan hukumomi akwai wasu manyan siyasa da suka zo wasu rumfuna dama a kan hukumomi kusan guda biyar da suka tarwata wanda sayan yanzu a jami'an tsaro suna kokarin su cafke su kuma sun cafke wasu wasu nan da za su nuna bayani amma yanzu haka wasu wuraren da an gudanar cikin kwanciyar hankali su ɗan korafe-korafen da bara a rasa ba inda wasu ke ganin kamar kan cewa kila a nan gaba a ya kotu amma kuma da menene dai mm. a waɗannan jihohi yanzu ana ci gaba da haɗa su sakamakon to madalla mun gode ibrahim abdulaziz wakilin mu kenan ibrahim a can yola a jihar adamawa yanzu mu je can birnin shehu sakuta kenan mm. inda murtala faruk sanyi na murtala da fatan ka tashi lafiya a gurguje wani hali ake ciki lokaci ya kusa kure mana eto eh, a halin yanzu kamar da wato kowa sani yanzu an fara tattara sakamakon zaɓe amma a matakin kananan hukumomi waɗanda sai daga baya ne za a kawo to amma kuma sun cikin daren jiya wato bangarorin biyu duka da za a ce na jam'iyyar apc da pdp za su ga wasu matasa suna kamar abin da ake kira tsallen murna kenan suna wato wasa da ababen hawa da sauran su duk da yake jami'an sun shiga saboda ba a kai ga tattara ma sakamakon zaɓen a guri ɗaya ba yau ne ake taron buɗe wato cibiyar da za a tattara sakamakon na ƙananan hukumomi domin sanin yadda wato ta kaya tsakanin wannan zaɓen da aka yi. Mm. To uh, Murtala shin baya ga wannan bayani da kai akwai wani abu uh, da masu sauraronmu za su so musamman ganin cewa watakila zai dan basu mamaki game da wannan zaben da aka gudanar a shiyarka? Eh, to babban abin da dai ba da mamaki shine kamar an yi zaton watakila wato irin yadda ta kaya a zaben shugaban kasa al'amuran za su kasance to sai dai al'amarin kamar ba haka bane abu na farko kamar yadda muka faɗa tun jiya an samu fitowar al'umma ne da na shugaban kasa haka kuma wato jam'iyyun biyu manya jam'iyyar pdp da apc suna nan suna tafiya ana nan ana ta tafiya zuzu za a ce za ka ga nan wannan ta yi nasara nan wannan ta yi nasara ba kamar wancan ba. To mun gode Murtala mun gode wa kowannen ku da ya ba da gudunmawarsa game da bayyana wa masu sauraron muhallin da ake ciki game da kirayawa ko kuma bayyana sakamakon zaɓe da aka gudanar a wato jiya kenan a Najeriya yanzu kuma ga Hafiz Baballe da labaran duniya amma ko shi ma a takaici rahotanni daga najeriya na cewa ana can ana kidayar kuri'u bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata masu kada kuri'a a najeriya sun jefa ƙuri'unsu a zaben gwamnoni 29 daga cikin jihohi 36 a jiya asabar a wannan ƙasa da ta fi girma a bin tafarkin mulkin demokradiyya a nahiyar afirka yayin da rahotanni ke cewa an tura ɗumbin dakaru zuwa wasu yankunan sannan an samu hare-hare a kan kayayyakin zaɓe. domin saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da muhammad hafiz baballe da suka taya na gabatar da shirin da wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyan wani lokacin kelvin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya.